masu kallon mu barkanmu da sake dawowa cikin filin hantsi daga gidan kowa inda muka gabatar muku da shirin atisaye muna fatan ya kayatar da ku to a yanzu za mu dora akan shirye-shiryenmu na bangaren lafiya inda muka tattauna a satuttukan da suka gabata bangaren da mai ciki da goyo da kuma bayan ta haifi yaro tallafin da suke bukata bangaren lafiyanci to yanzu za mu gangaro kan bangaren yara da irin tallafin da suke bukata da cututtukan da suke kama yara a zamanin nan inda a yau ma muka sake gayyato muku wata kwararriyar likita wato dr amina mustapha hussein mu da sake shigowa wannan zaure dakta to da farko dakta mun yi bayane-bayane a baya a cikin wannan zaure inda ke makin kamina ziyara kika magana akan bangaren da uwa idan ta samu ciki goyon yaro da bayan an haifi yaro to a yau likita muna so ki mana bayani akan wasu cututtuka da suke damun yara da suke saurin ko in ce suke hanzarin kashe su kafin su kai wani munzali na girma ito akwai cututtuka da suke kama yara wanda ake cewa killer diseases of unders under 5 akwai cutan yara ƙasa da shekara biyar wanda yaro a wannan marhalan shi ne zan ce abun immune system din shi ne mai zan ce kenan abun garkuwar jikin shi ba ta da karfi da za ta yi kama za ta yi tackling cututtuka ta irin ta kamar manya mutum wanda ya girma in cuta ta zo sai ta fara fighting da antigens immune system din shi yani garkuwar jiki in ta yi ci karfi zaka ga cuta ba ta yi karfi ba sai dai in cutan ta fi karfi a jikin mutum to sai ta ci karfin shi ta kwantar da shi amma su yara nasu bai kai maturity yani <laughs> ya zan ce ko ba yi girman yawa aha bai kai girman na manyan da za a ce shi ya yi wannan to akwai cututtuka ga SARS ya kama yara ƙasa da shekara biyar to a karin katsin miki hanzari ko eh. shi shi waɗannan cutukan suna da rigakafi ko ba su da eh to akwai masu rigakafi mhm. wanda kafin su kama yaro a yi mhm. akwai kuma wanda sai sun kama yaro sannan za a yi amma dai gaba ɗayan su mustili ana so a yi rigakafi a kansu mm. akwai cututtukan da ake cewa six killer diseases of mm. under five cututtuka ne guda shida da ake da su wanda su ne ko ina ka je ko a kasashen da suka ci gaban su ma suna fama da wannan sai da ka ce su sun fi mu mm-hmm. abu ci gaba eh. da za su yi da eh, cutar ta kama yaro za a kama a gani a yi ah, maganin ta to dakta ban numfashin ki nan cututtuka da kika ce ko da a kasashen mu na ketare wanda suka ci gaba mm. shin nan cututtukan gadon su ake ko ko a'a sai daga bisani in an haifi yaro yake kamuwa da eh, su to kamar cututtuka wannan six killer disease din da nake gaya miki mm-hmm. akwai wanda ake gado a ciki akwai kuma wanda ake samu bayan haihuwa amma dama akwai cututtukan da yaro zai zo da su wannan gado ko zaki daukan mana bangaren bari mu fara da bangaren da yaro ke gada ito mm-hmm. eh cututtukan da yaro ke gada mm-hmm. akwai wannan cuta da kowa ya sani cutan karya garkuwan jiki mm, wato hiv ko aids eh. mm-hmm. yaro yana daukan shi in maman shi tana shi lokacin ciki ko lokacin haihuwa ko lokacin shayarwa wannan uku marhaloli uku ne irin to a kowanne inda uwa tana da shi inda ya samu a wannan ba in kuma Allah ya tsare gaba ɗaya sai kaga ya sha bai mm, samu ba amma dai cuta da ake gado kenan mm-hmm. kamar cututtukan zuciya mm-hmm. bangaren zuciya shi ma ana gado abun mamaki ne kiga yaro ya zo da ciwon shiga shi ma ana shi ma kenan ana gado ana gadon cizon to ni to abin ya ji hankali kin ce bangaren shuga to shi kuma hawan jini ka ganin kamar cewa tagwaye ne cututtuka ito shi ma hawan jinin za a ci amma da wuya ki ga yaro ya zo da hawan jini tunda mm-hmm. ita uwa ita ke da hawan jini amma da cutan shiga shi za ki ga yaro ko ba uwar ki da shi ba uban ki da shi yana iya gada misali kamar cutar cuta mai kai da garkuwar jiki wanda kin ce ana haifar yaro da ita eh. ko wataƙila a haifi yaro ba tare da ita ba eh. misali an haifi yaro eh. an mishi gwaji an tarbashi da wannan cutar shin yana da kyau kuma ita wannan uwar mai cutar ta shayar da yaron kuma ba bukatan ta shayar da shi a wato ka da shi yasa ina ce muku eh. ita cutar ana samun ta ta uri uku mhm. in ma lokacin cikin a samu idan ba a samu wato wurin haihuwa eh. idan Allah ya kiyaye ba a samu ba aka gwada yaro ba to abin da ya fi kata shayar da shi saboda shi ne karshen yawa shi ne karshen wanda maybe wurin shayarwa tun da duk a wa'annan marhalin uku hudun biyun da aka wuce bata sa bai samu ba in aka zo wurin shayarwa a samu to mastiri dai gaskiya idan aka samu wannan bai ana cewa kata shayar da shi ya fi mun magana akan cututtukan da yaro yake gadon su eh. to waɗanne cututtuka ne kuma yaro yake samun su bayan haife shi misali cikin ah, bayan haife shi misali yawa to bayan an haifi yaro cututtukan da suke yawan kashe yaro da sauri ko in mm. ce abu na farko mm. dariya ita ake cewa amai da gudawa a hausance mm. dariya tana kama yara kanana faratsai to ko kai babba kai da kai amai da gudawa na kwana uku gaya min ya batun yake bari kuma yaro mm-hmm. to ta amai da gudawa ke kama yaro gaskiya amai da gudawa wanda ke kama yaro in ma hanyar ruwa mara kyau ko abinci mara kyau kazanta ita ce musabbabi mm. amma shi yaro karami an ce ba a bashi ruwa ko sai nonon uwa shi ne ainihin ko wannan cutuka da aka dauka aka ce maka cutar yara ƙasa da shekara biyar yaro in yana shekara daya mhm. lokacin shayarwa mhm. ta yi uwar uwar ba ta yi tsaftan hannu ba shi yasa ake eh. cewa iyaye in za su shayar da yaro ma kasance kin wanke hannu mhm. kafin ki shayar da yaro in kin shayar da shi kin wanke ki kara wanke hannu in kin canza mai napkin ake cewa ko me ake cewa mhm. kun zubu da hausance mhm. ki wanke hannu to ta yiwu bata wannan ko ta ta kama yaro ta shayar da shi ta yiwu ta nan ya samu ko kuma ita kanta abincin da ta cin ba mai kyau bane wanda shi za a tace yaro ya sha to shi ma nan da ana iya samu mm. bayan nan akwai malaria wanda ake cewa cutan cizon sauro ita ma tana kama yara bayan nan akwai bakon dauro measles kenan da turanci wasu na ce mai bakon dauro wasu na ce mai kyanda mm. to ita ma kin ai ba wannan ita ma kama yaro take mm. sannan akwai meningitis mm. shi meningitis ba wannan bane zan ce akwai kala biyu ne akwai bacterial akwai virus to shi meningitis yana kama sankarau wasu na ce mai sankarau yana mm. zuwa da wuya ya sankame mm. to ana ce mai sankarau duk dai gaskiya ba zan ce ga sunan shi da hausa ba gaba daya mm. tunda na bi ganewa da turanci to wasu suna ce mishi sankarau shi wannan me zan ce akwai wata halitta felen-felen da take zagaye kwakwalwa da kuma gadon baya to ita wannan virus din in ta zo ko bacteria wannan wurin take kamawa sai ka ga yaro ya tashi da yana sankararren wuya mhm. akwai ciwon kai mai tsanani in uwa ta lura da wannan mhm. akwai zazzabi mai mhm. zafi sannan zai ringa amai kuma idan yaro ya tashi aman ta ringa lura aman bai zuwa in ya tashi aman yana tsayi mm. kamar yaro yana zaune daga nan in yi aman aman zaki ga yayi projectile ake cewa mm. yayi tsayi ya kai wani wuri a mm. ba kin gan aka amai wani yana zukunawa a daidai wurin amma shi yaro in yi zaki ga yayi tsalle ya kai wannan to ita ma duk wannan shi ma da alamu ne ke yawa da alamu ne na wannan sai ta hanzarin zuwa asibiti zuwa asibiti kenan mm, to su wa'annan cututtukan da wanda ake gado da wanda ake dauka da bisani shin akwai wani in ce ko wani tallafi ko kuma in ce wani magunguna da ake ba wa yara kamar garkuwa ne da zai kare su daga samun wa'annan cututtuka mm. eh to kin ga dama na ce miki cututtukan guda shida ne mostly mm-hmm. wanda ake cewa wannan na wanda suke kama kananan yara mm, ko zai kara faɗan cututtukan saboda masu sauraron musamman ito na farko akwai pneumonia mhm. pneumonia wanda cuta ce ta manumfasa ko in ce ta hanyar abu wannan numfashi ita na gadar ta wannan cutar ita ko ana samun pneumonia gaskiya sai dai in ta zama chronic ta ɓaci to mm. tana kan zama daga wannan stage ta shiga wannan amma ba mm. gadon ta ake ba ita ma samun ta ake wanda shi wannan a cikin da yake a cikin huhu hmm. akwai air sac me zan ce abin yake daukan iska eh. to shi idan ya samu wannan din hmm. cutan ta shiga hmm. shine zai kumbura kuma sai ya ringa tara ruwa a ciki to shine pneumonia wannan cutan wasu na cewa cutan sanyi ko kuma cutar da manumfasa to ita kaga ita ba a bata da garkuwa sai dai idan ta samu sai a sauri a sa antibiotics a yi treatment da antibiotics sai ita wannan cuta wannan zan ce malaria malaria eh. ba ta da gargo wannan garkuwa ake cewa ko mm, rigakafi <laughs> ba ta da rigakafi eh. yawa rigakafi ɗaya ne gidan sauro ko kuma ka fesa eh. maganin sauro ya shiga in ta kama ka kai tsauri to mm. ba ta da wannan mm-hmm. amma bakon dauro mm. ita tana da rigakafi kafin ta kama yaro ana ma yaro rigakafi mm-hmm. in yana wata nawa ne ake wata tara mm-hmm. ana mai rigakafin ta wata tara da kuma mm-hmm. shekara wata sha takwas mm-hmm. ana ma yaro rigakafin ita bakon dauro sannan akwai ita amai da gudawa ita amai da gudawa ita ma akwai rigakafin da ake ba su rotavirus tunda ita ce sanadin kama yaro ita ma ana ma yaro wannan rigakafin sai wani na ce ku tuna mu cuta mai karawar garkuwar jiki ita ba ta da rigakafi sai dai uwar ta kasance tana daukan magani ko da mm. yaushe daman mm. kuma idan za ta samu ciki idan uwa ta kasance tana da mm. wannan cuta mai karya garkuwar jiki to ya kamata tun kafin ta samu cikin ma ta je likita ya gwada ta ya duba ya tabbatar in ta dauka ai gwaje-gwajen da ya kamata kafin ta dauki cikin to sai wannan cuta da kika ce meningitis yawwa meningitis ita ma meningitis akwai Mm. rigakafinta to iyaye dai a hamma haja kamun dai ɗaya shekara biyu mm. ana so ta kasance duk wannan rigakafi rigakafin ko da ke na so a ce wani lokaci a samu a zo a yi maganar rigakafin nan da akwai rigakafin da tun da aka haifi yaro ranar da aka haife shi ba kafin ya bar asibiti za a fara bashi har zuwa ya kai shekara biyu mhm. ya kamata a ce iyaye sun tabbatar da an yi musu wa'ina rigakafin kafin an ce rigakafi ya fi mhm. maganin in bahaushe to kafin abu ya samu mhm. ya zama babba gara a fara Mm. samu an yi rigakafin shi sannan mm. godiya muke dakta ko in ce kin yi wa uwar gida bayanin mm. wasu cututtuka kuma in ce yadda za ta kula da yaranta ƙanana cikin gaggawa sannan kuma kin ɗauko wani zance da kika ce rigakafi inda masu kallon mu na tabbatar da kin ji hankalin su amma ku yi haƙuri masu kallon mu za mu ƙarya gayyato muku dakta amina domin ta ƙara mana bayani akan wannan ɓangaren insha allahu da fatan za ku kasance da mu a yanzu za mu tafi wutar rabin lokaci inda mu ci gaba daga ɗayan bangaren da za mu tashi na wannan shiri na hantsi leƙa gidan kowa masu kallo da sauraron mu kasance da mu a cikin wannan zaure amma kafin mu ci gaba kai tsaye za mu dan shakata masu kallo ku shakata da wani gidan talabijin din new africa tv